na subscribe domin samun shirye-shirye kan gari. Mun gode da kulawarku. abokina mafix yana wanke mota ni kuma daidai na sayo sabuwar toyota ba a daɗe ba sai feminite ta min waya wai tunaninsa ya ƙare mu je mu saya kai sai na shiga na yi wanka na ci gaye fresh boy fly my hey me kaje yi ana haka eh kai ka san me ya faru wai ina son in sha shayi na siyo biredi na zuba ma kogin nan siga ya yin zaki. Kai shiga za ka shiga kogin, kai tsalle ka jijjiga kogin, za ka ji zaki, ka shiga gani, shiga. Ya ban jama'a a gida ana mun kallon na taɓu, wallahi duk da tinta ana mun kallon na taɓu, kai ɗan shaye shaye na da fi hankali. faɗa Ganin